فانما هي زجره wahida? lamarin dawowa bayan mutuwa mai sauƙi ne magana ce ta busa guda ɗaya kawai daga mala'ikan da aka wakilta ya yi busa